ganin yadda abubuwa ke tafiya ne game da harkokin tsaro a najeriya musamman ma sace 'yan matan nan sama da su 200 ya sa a kasashen yammacin turai suka ce za su agazawa najeriya da abin da ya shafi harkokin tsaro domin a ganin su idan dai har yadda kasar ke tafiyar da tsarin ceto waɗannan yara mata ne wannan turawan suna ganin har yanzu akwai sauran aiki wannan yasa wasu daga cikin kasashen turawan irin su amurka da ingila da faransa da kanada kowace ta ce a shirye take da bada gudunmawanta domin ceto waɗannan yara mata tare da inganta matakan tsaro a najeriya domin ko ga abin da shugaban ƙasar amurka barack obama ke cewa game da bada wannan taimakon we have offered uh, and it's been accepted help from our military and law enforcement Uh, uh, officials. We're going to do everything we can to provide assistance to them. Uh, in the short term, our goal obviously is to help. Mun nemi mu taimaka kuma amince da taimakon namu na bada gudunmuwar sojoji da duk wani abu da zai agaza wajen ganin an taimaka wajen dawo da waɗannan yara ga iyayensu. Shi ma Prime Minister Ingila David Cameron ga abin da yake cewa. To be clear, this is not just a Nigerian issue, it is a global issue. There are extreme Islamists around our world. Ina so a gane cewa wannan ba matsala ce kaɗai da ta shafi Najeriya ba a'a matsala ce ta shafi duniya baki daya domin ko akwai wasu masu kaifin ra'ayin addini da suke nema su addabi jama'an duniya don haka wajibi ne mu fatattake su domin dawo da zaman lafiya ba a Najeriya ba amma duniya baki daya shi ma shugaban kasan Faransa François holland cewa ya yi ba shakka wannan babban kalubale ne ga duk wani shugaban kwarai kuma ya kamata ya taimaka to sai dai a waje daya wannan taimakon ya haifar da cece ku ce a cikin 'yan Najeriya yayin da wasu ke ganin cewa Najeriya na cikin bukatar taimako game da harkokin tsaro wasu ko cewa suke najeriya ba ta bukatar kowane taimako domin yaƙi da masu tada kayan baya musamman da yake ma nan cikin gida ne dalilin da waɗannan ke bayarwa ko shine ina sojojin najeriya nan ne da suka taka rawar gani sai da zaman lafiya ya dawo liberia saliyo mali da wasu kasashen afirka masu wannan ra'ayin har ila yau suka ce kuɗin da ake kashewa a harkokin tsaro ya tafi banza kenan idan har za su kasa shawo kan matsalar masu tada kayan baya a cikin gida suka ci gaba da cewa sojojin najeriya sun zame shirin ba inuwa ba kenan idan sun kasa tinkarin masu tada kayan baya kenan kowane ɗan najeriya Najeriya ya san baya da tsaro wasu kuma suka ce kasashen turawa su kawo taimako an manta cewa sun tafi wasu kasashe amma daga abin yan kwanaki yau sun kwashe shekaru da yawa a waɗannan kasashen to da yake dr bawa abdullahi wase masani harkokin tsaro ne na ce masa ai najeriya ba yaƙi take yi ba don haka ba wata hujjan da zai sa idan sun gama fatattakan masu tada kayan bayan su kuma su san inda dare ya musu amma sai ya ce da ni ai ba nan gizo ke sakan ba ga kuma abin da yake cewa lokacin da suka tafi afghanistan ai ba yaƙi yake afghanistan ba wata gwamnati ne ta kafa gwamnati ta kawo waɗansu irin akida wanda zai tafka mutane ba mutanen ƙasar da suke faɗa ba aka cire wannan gwamnatin aka yi kakkashe waɗanda za a kashe daga wannan cire gwamnatin me ya faru har yau har gobe a sunan taimako kenan ba su fita ba suna kashewa ana kashe su sai da aka waye gari suka ce to yanzu abin da za su yi waɗannan fa mutanen da aka ce ba a so taliban a koma a je a zauna a tattauna da su aka je aka ba su kuɗi aka bude ana nan ana zancen tattaunawa. To amma datta saboda gudun kan sojoji su ki fita Najeriya sai a zauna a ta kashe 'yan kasa ana ji ana gani kuma ga taimako a karba a ci gaba da zama cikin irin wannan halin. A'a ba za a zauna a cikin wannan hali ba ba kuma an ce ba a yadda su zo ba Abin abinda nake gani misali kaga Amurka da ta ce za ta zo. ai ba ta ce za ta zo da sojojinta bane ta yi yaki a nan kamar yadda ta yi a kasan iraq kamar yadda ta yi a ƙasan afghanistan shi karan kansa wannan shugaban kasan ma da yake nan eh, barack obama ai tun da ya hau ya mulki ya ce shi ba zai fada wa kowace ƙasa yaki da yaki ba kuma har yau bai fada wa ƙasa ba sai dai kokarin janye sojojinsa yake daga wasu ƙasa zuwa wannan mu yi akari da wannan Dr. Ba Abdullahi ya ce muddin za su yi abin da suka ce za su yi kuma su fita cikin lokaci kalilan bayan sun gama fitattakan waɗannan wannan yi daidai ya ce karfa amanta waɗannan mutanen da mai za a rika biyan su hakkin aikin da za su yi wa ƙasa kenan an buɗe wasu shugabannin ƙasan hanyar wawuran kuɗin jama'a ba tare da 'yan Najeriya sun san abin da ake ciki ba to sai dai 'yan magana sun ce dillalin wada shi ya san kuɗin jariri. Ladan Ibrahim Ayawa, Murya Amurka, daga Legas a Najeriya.